وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu sake saduwa a cikin wannan shiri na dausilin musulunci da ke zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio. Shirin dausilin musulunci shiri ne wanda ake ƙoƙarin gayyato malamai waɗanda sukan zo su amsa tambayoyin mai kallo da saurare. waɗanda suka shige masa duhu a ɓangaren addinin musulunci kuma shiri ne wanda ba a ƙayyade a iya tambayar da mutum zai yi A kan ko menene matukar tambaya ce mai ma'ana kuma matukar tambaya ce ta addinin musulunci to ana ba shi dama da yi tambayar yayin da su kuma malaman suke amsawa da gudan fahimta alhamdulillahi yau ma kamar kullum juma'a sha tara ga watan sha'aban hijira ta manzon tsira annabin rahama sallallahu alaihi wasallam dubu wanda ya zo daidai da biyu ga watan afrilu a kalanda ta miladiya dubu biyu cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu wannan shiri na dauke musulunci don gabatar da tambayoyin amsa tambayoyin mai kallo da saurare muna kuma tare da malamin namu na yau a sheikh a doktor al'imam muhammad baba ahmad al-sudani akar makalla assalamu alaikum wa alaikum lafiya ya zai ya karatu kuma ya limanci to alhamdulillah Allah ya jagoranci kamar yadda mai kallo da saurare wanda kuma yake bibiyan wannan shiri ya sani shiri ne wanda mukan raba shi kashi biyu kashi na farko shine mai gajeren lokaci wanda kuma muka sa masa suna matashiya wanda muke ba malami dama ya amfani da wannan dama in mintocin da aka bashi ya yi tunanin wata aya ko hadisi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam karanta mana ya fassara ya sharhi ya fitar da fikihun da ke ciki sannan kai tsaye sai mu shiga zuwa ga maudu'in namu ko kuma shirin namu na sauraron mai kallo da kuma saurare ya bugo ya tambaya don a bashi amsa insha Allahu yanzu za mu kasance da ɓangaren shirin na farko wato matashiya inda za mu saurari abinda malam zai karanta mana akan makallahu bismillah بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ونعمة المزداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya mu a cikin wannan gida na DITV da Alheri Radio mai tarin albarka muna roƙon Allah subhana wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan gida da kuma ma'aikatanta wanda suke dukan ɗawainiyar darussan da ake karanta da al'umma abinda zai amfani su duniya da lahira Allah ya albarka ga dukiyarsu mu kuma masu karantarwa Allah ya ba mu ladan karantarwa ya sa mun yi dan neman yardarsa su kuma masu kallon mu da sauraro Allah ya sa sun kalli alkhairi kuma sun saurari alkhairi ya ba su ladan kallo da ladan saurara kuma ya tara mu a cikin firdausi da baki da Allah maɗaukaki ya halice mu ne don mu bautata masa a duran ƙasa shi sa ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halice mutum da aljani ba ce don sa bauta ba ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce bana bukatar arziki daga gare su kuma bana bukata a ce sun ciyar da ni inna hmm. Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin kuma lalle Allah shine mai yawan azartarwa ma'abuci karfi mai tsanani hmm. wannan ya nuna asalin makasudin zuwan mu duniya ah. to kuma a cikin wato shine ibada a cikin kuma ibada gashi muna cikin wata mai wato sha'aban ah. Wata da hadisi ya inganta sabu sunan sarrawaito sa imamu nasirin albani ya tabbatar da ingancin wannan hadisi hmm. cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tambaye shi me yasa kake yawan azumi a watan sha'aban sai ce wata ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake tattaro ibadin bayansa ga baki ɗaya a naɗo su a tafi da shi wurin Allah ya ce kuma a watan mutane da yawa suna gafala sai na kasance na fi so in yi azumi a ciki saboda in aka zo nan da wato ibadunmu hmm. ya zama da cewa akwai ibada ta ta azumi kuma azumi darajarsa Allah bai faɗi irin lahir da zai baka ba a dukkan wani aiki da mutum yake musulmi a lada daga goma zuwa sama amma azumi ba faɗa ma adadin ma wanda za a fara baka wai so mun kuɗi kaga lada ai ana nan kashi ninkin ba ninkin to daga goma ne har zuwa ɗari bakwai zuwa abin da Allah ya ga dama duk wani aiki kenan amma ban da azumi shi azumi saboda yawansa da ladan da yake da shi tabbata Allah zai yi ya ba mutum shi sai ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum da bai da hisab Allah yana cikawa masu haƙuri shi ne masu yin azumi saboda azumi sai kana da haƙuri ladabikinsu ba tare da iyaka ba to sai dai akwai abin tukaici wanda ke faruwa a cikin al'ummar mu a yau shi ne da zarar an ce wancan rajab ya shigo sha'aban ya shigo za ka ga kayayyaki yakan daga a cikin wato a kasuwannin wato musamman 'yan arewa wannan wato saboda yawancin 'yan kasuwa sun riga sun sa buri a wannan azumin sai ya samu miliyan kaza wannan ma ce sai ya samu miliyan kaza ba tare da ganin halin da al'ummansa suke ciki ba hmm. ba tare da kallon kuntatawa al'umman da suke ciki ba sai ka ga masu karfin ne za su ce sai sun yi kaza kuma in mutum ɗaya ne mutum ɗaya zai iya sa abu kaza ya daga saboda karfin da ke da shi na harkar kasuwanci arrahimuna yarhamuhum arrahman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu jin kai masu tausayi Allah yana tausaya musu yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' tausaya wa wa'anda suke doron ƙasa shi kuma wanda ke sama ku kuma zai tausaya muku wannan manta ba lokacin muna karatu a sudan muna mm. digiri kusan wato shekara ta dubu biyu da hudu mm. zuwa da biyar a lokacin da aka samu sabon wato ariba a sudan mm. ariba ita ce ta koma mtn to a riba lokacin da ta fito sabuwa wato network ne na kira wanda asali da wato mobitel ake shi to ita wannan a riba lokacin da ta fito sabuwa sai fada gab da lokacin rababa sai aka samu wani bawan Allah saboda falalan wata babalana sai ya siye watan gaba kiɗe biya su mm. ya ce kowa ya dinga kira furi saboda shi burinsa duk wanda ya kira ɗan uwansa musulmi Ta ga ya sada zumunci shi kuma za ba shi ladan ya bayan aiki ga irin wannan misali da za ka ga kowa gwargwadon abin da Allah ya bashi mm. yana bonanza ne saboda yana neman aljanna mm. a lokacin da Allah ke bonanza ni da kai ki tausaya mana don mu shiga aljanna mu kuma a lokacin da muke bonanza kuntata wa ƴan uwanmu ga. dalilin falalan wannan watan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ramadan idan ramadan ya shigo fi shayatin dukkan shaytanu Allah zai sa a ɗaure su wa da jan ya kangararru daga cikin aljanu duk za a ɗaure su wa gulli abwabun niran za a kulle duk kofofin wutan jahannama gaba kiya fala yuftah minhu baban ba za a bude kofa ko da kofa ɗaya bace wa futtihat abwabul janna sannan za a bude kofofin aljanna gaba ɗayanta guda takwas fala tughlaq minha baban kuma ba za a kulle ko da kofa ɗaya bane fayunadi munadi mai shelantawa daga ubangiji sai shelanta ya baghi alkhair akbit kai mai san alkhairi fuskanto ga wata ne na alkhairi wa ya baghi ashar muksir kai mai neman sharri aika. sai ce walillahi utaqa min an-nar wa zalika fi kulli laylatin min ramadan tun da daren farko daren da aka ce an ga wata daga wannan daren Allah zai fara inta bayansa daga wuta duba zan yanci bayi daga wuta zuwa aljanna ne ba, Allah ke yi aka kulle kofofin wuta saboda Allah yana so ka shiga aljanna ka tausayi kenan sannan kuma aka buɗe kofofin aljanna guda takwas a buɗe ba za a rufe ta ba sai ranar ƙarshe da aka ga watan shawwal kuma Allah ya turki ya sa mala'ika yana shelanta wa duniya kai ne neman alkhairi kwanto mutane na alkhairi mm. ina kai ne neman sharri a kaita kuma jiddare sai Allah ya yanta bayansa daga wuta wanda ya mana wannan tara asar ya mana wannan romo ya ya mana mu kuma ba za mu tausaya wa kawukan mu ba mm. wanda fake hana ka yin ibada su ne shaɗanu ko duk an tsaure su shi sa za ka ji gayu kit ya rike ya rike qur'ani ina za ka zan je masallaci kaza ina za ka zan je masallaci kaza ina za ka zan je masallaci kaza me yasa saboda shedanin da ke raya masa a zuciya ya je shedanci an kulle shi sai dai wanda shi ma daman kansa shedanin kansa ne shine zaka ga yana asha a wannan shi wannan shi shine shedanin shine shine shedanin kansa saboda ka shi karan kansa shedani ne amma duk wani shedani da zai hana ka ibada shi sa za ka ga masallacin anguwanku in aka ce yau azumin farko hmm. in ka zo masallaci in sha Allah sai ka in wanda ya saba yin sallah a sahun farko karshen hmm. ta in bai yi wasa ba a sahun na goma ko zai yi sallah ko a karshe hmm. ko a wajen masallaci za ka ga masallaci ya ci ga wazi'ul imani ya fara motsawa a cikin mutane to me zai sa wazi'ul imani ba za ta motsa a cikin zukatanmu na tausaya wa juna ba musamman a wajen kasuwanci me sa saboda ababen nan mutane na bukatar azumi ba zai yi hmm. kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun daga farkon yini har zuwa faduwar rana duk abin da azumi ya roka Allah yana karba kai ka kuntata wani ya zo da ɗan kudin bai samu ba ya ji haushin abin ya ce ka san mutane kala kala ne wani zai ce Allah shiryar da su wani kuma zai ce Allah ya tsine ma wanda wannan abu shi yasa sai kaga ka samu kuɗin amma bayan ramalana da za a tambaye ka ba abin da kuɗin ne ya tsinana maka ka samu ba wai baka samu ba amma albarkar da ke cikin Allah ya zare saboda wancan ya ce Allah isa wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza sai kaga kuɗin bai baka na komai a cikin sa ba hmm. yan uwa musulmi mu tausaya wa juna mu ma sai Allah ya tausaya mana inda manzala ce irhamu man fi sama man ardi yarhamukum man fi sama ku tausaya wa mutanen da ke doran kasa suke rayuwa tsakanin ku da juna hmm. kuma wanda ke sama zai tausaya muku kaga zai tausaya maka ka samu laushi a gidanka iyalanka za ka iya sarrafa su yadda kake so sannan ka samu sauki a wajen kasuwancinka hmm. sannan ka samu sauki a mu'amala ta rayuwa ta duniya sannan kuma a lahira Allah ya maka jan mutar ya sa aljanna in ko ka tsananta addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fada kanka manzon Allah ya ce Allahumma man waliya min amri shay'an min amri ummati shay'a farafaqa bihim farfuq bihi wa man waliya min amri ummati shay'a fashaqqa alaihim fashqaq alaihi wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa yace ya ubangiji manzon Allah ne yake addu'a duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata ya tausasa musu ya tausaya musu ya musu da laushi ya Allah kai ma ka tausasa masa kai masa laushi kai masa komai mai ta goma shi na sauki duk kuwa mutumin da ya jibinci wani al'amari na al'ummata ya tsananta musu ya Allah ka tsananta masa duniya da lahira to idan ko Allah ya tsananta maka bawan Allah a duniya mai karanta maka a lahira ba ba bayani saboda haka mu tausaya wa juna mu kuma rage dogon buri shi kasuwanci albarka ya fi komai idan Allah ya sanya masa albarka da haka mutu ‘ya'yanka ma su ci gaba da cinsa jikoki su taɓa kunnan ka naka su kasa cinye shi shine albarka amma duk tarin yawan kuɗi in babu albarka wallahi wallahi billahi lazi zai kare kuma a ɗan ƙanƙanin lokaci Allah ya shirya da mu kuma Allah ya ba mu ikon tausaya wa junanmu kuma ya kai mu zuwa ramalana ya karɓa mana ya sa mana daga cikin yantattun bayan ya yafe mana mu. jama masu kallon mu da sauran mu mun saurari matashiya daga bakin malamin namu na yau a doktor muhammad baba ahmad sudani wanda ya karanta mana wannan hadisi ya mana fassara ya mana sharhi ya kuma fitar mana da da ke ciki Allah ta'ala muke roƙo ya saka ma malam da alkhairi da lokaci yayi kamar yadda al'adar shirin yake za mu bar mai kallo da saurare ba shi damar da muka saba bashi na ya kira kai tsaye ya yi malam tambaya akan duk abin da ya shige masa duhu cikin al'amuran addinin musulunci yayin da shi kuma malam zai rika amsawa gurgudan fahimta insha Allah ta'ala za kuma yi amfani da lambobin wayan da muka saba bayarwa waɗanda suna nan ba su canza ba su ne sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar da kuma sifili tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara sannan akwai lambar waya da muke badawa don mutum ga mutanen da suke bukatar su aiko da tambaya ta sirri wacce suke son a wakilce su a karanta musu ga gaban malam shi ko malam ya amsa ita wani lambar waya ba a kira dai kawai ka aiko da tambayar ka kamar yadda muka faɗa ta hanyar saƙon kwana wato text message insha Allah ta'ala lambar ita ce sifili takwas sifili biyu uku shida uku bakwai biyu shida biyu lambar ita ce 08023637262 bacin za a yi tambayoyi masu ma'ana akar makallawo cikin tambayoyin da aka aiko a makon da ya wuce zuwa makon da ke samansa akwai mutane wani bawan Allah da yake cewa yana fama da wata irin larura idan yana alwala sai ya ɗauki tsawon lokaci ah, kafin alwala idan ya zo yin ah, tsarkin ya je ya kama ruwa ya kan tsaya sama da minti hudu ko biyar saboda ya tabbatar da fitsarin da ke jikinsa ya gama fita amma a tare da haka duk bayan daɗewar da zai yi zai kuma miƙe tsaye ya ɗan taka ya ɗan yi tafiya ya je ya dawo sannan ya dawo kuma tsugunawa ya yi sarki amma duk da haka in ya gama wannan ya zo yana alwala kafin ya gama alwalan ko bayan ya gama yana cikin sallah sai ya ji kuma wani fitsari yana nema ya fito masa ko ya fito masa ah, wasu lokuta irin waɗannan abubuwa na komawa ya sake tsarki ya sake alaura suna haifar masa da rasa jami'i har a ƙari sallar ma bai samu ya zo ya yi tsarkin da ya natsu da shi ba bare kuma ya alaura ya zo ya sallah ya ce me ya kamata ya rufe yashin da na'am bismillah wa wa ba'da wa shi irin wannan wato wasu wasi kenan kuma wasu wasi ba abin da ke haifar da su shi shi ɗan shi ɗan ne yake kawo ma mutum irin wannan wasu wasi musamman ma idan mutum yana da shafa ta iska wani lokaci iska idan ya shafi mutum yakan jefa mai irin wannan wasu wasi don ya rikita masa ibada to babban magani ga wannan shine ambatan Allah shine Allah ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub hmm. ku saurara yazo da harfu tanbihin wa hmm. da ambatan Allah zuciya ke samun nutsuwa kaga zuciya ce ake sa masa kokonto a cikin to idan wannan bawan Allah yana ji ko yana kallon mu abin da ya dace ya yi shi ne ya lizumci karanta suratul baqara ko da yaushe tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi inda kace ya ce fa inna qira'ataha baraka wa tarkuha hasara hmm. karanta suratul baqara albarka ne hmm. in an ce albarka shine ziyadatu khairin akwai kari na wani alkhairi mai tsumbin yawa a ciki sai ce wa tarkuha hasara rashin karanta ta kuma taɗewa ne wala tastati'u halqala mm. matsafa da aljanu da amburi da masu tsafi ba sa jure karatun to idan ka lizince ta kullum yana karanta cikin Allah da wannan matsalar sai dai ba da labari dukkan ta ko wani bangare dukkan ta ga baki ɗanta ga wanda kuma bai iya karanta ya saurari karatun sai dinga sawa yana saurara amma karantawan ta fi tasiri na'am Allah ya saka alkhairi bari mu je ga masu bugu waya kafin mu sake dawowa ga kuma masu aikowa na'am wa alaikum salam wa rahmatullah na'am barka da wake magana amin na'am rabi'u suna tare da ka yawa tambaya ta guda biyu a da Allah

shi yana siya ne lokacin da ya tsara idan lokacin da aka dan sai sai tsada sai mutum ya saida mm. shi kuma wannan manomi ne shi ma ya zo masa ya ajiye shi lokacin da ya tsara sai mutum ya saida to cikin malam waye yake kan dare ko kuskure kamar wani irin abinci malam rabiu yawa irin ko masara irin wake irin shinkafa abincin da ci da haka wanda ke amma irin su gero dawa da sauransu to malam zai amsa malam rabiu malam akar makallawa malam rabi'u shi harka ta kasuwanci hmm. shari'a bai hana ka yin kasuwanci ba hmm. kuma bai haramta maka ka siya abu wanda yake da arha ka ajiye saboda in yayi tsada ka siyar ba hmm. wanda shari'a ta haramta wa mutum musulmi shine kayayyaki da suke kasuwa ka biye na hannun mutane ka siye su saboda kayayyakin su yi wahalar samu a kasuwa don yi tsada wannan haramun ne manzon Allah ya hana amma dole in kana kasuwanci ko kana noma irin wannan abin na faruwa kuma an su kayayyaki da ya yakan sauko sai ka siya da an haka ajiye mm. me hikima shine kasuwanci kake lokacin da ya dan kara eh, yayi kuɗi sai ka mm. fitar da shi ka siya. wannan babu laifi amma wanda shari'a ta hana mm. shine ya zama cewa wanda yake hannun mutane kana biye kasuwa ana siye su da baki ɗaya a ajiye su a ɓoye saboda su yi tsada hmm. idan suka ya zama na cewa kana mutum na da kuɗi ya siye wa'annan ya ɓoye su hmm. sai su aka nema aka rasa kaga dole za a ƙara mai kuɗi hmm. to lokacin da aka ƙara mai kuɗi shi kuma sai ya fito da nasa sannan kuma ya ƙara ninkin ba ninkin to wannan shari'a ta haramta irin wannan amma wancan da ka magana wannan babu laifi zaka ga yawanci za ya wuce irin mudu wato buhu goma ko ashirin ya ajiye kaga wannan ai baya wani abin nan a cikin al'umma eh. to akan makallahu eh, idan shi nashi ne kamar yadda ya faɗa ya noma amma sai ya keɓe wani ya ajiye don tunanin nan gaba zai yi tsada ya saida sai ya saida ba shi ma bai ji laifi ba bai yi laifi ba tunda bai ji ya hannun mutane ya bai bi abin nan ba sannan kuma babban abin ai wanda yake da shi ai shi kadai ba zai wadatar da al'umma ba za ka ga yawanci in ya dade ma a ce ko kuma yana da su da yawa baya wuce irin mudu a kyawa wato dubu ashirin ko goma ko in ya yi yawa ka ga musu. amma idan irin su suka yawaita fa eh ko da sun yawaita abin da ba a so saboda ai haka ta kasuwanci dole akan samu irin akwai abubuwan da a yanzu yakan yi arha kuma ko da ka fito da shi kasuwa ba kowa bane zai siya saboda a lokacin ba shi ake bukata ba ko wani abu da ake bukata hmm. to sai ka ga irin wannan filin ya siya ya ajiye lokacin da kuma bukatar shi za ta taso sai ya fito da shi don ya siyar to irin wannan abin ne za ka yi jihadi kaga ka siya da arha hmm. to in ka ga duk inda ka sai da shi ba yi asara ba to maimakon misali da kala makala wajen wani mai sai da wake yake gaya mu eh. cewa wake shekaru ta wuce kamar yanzu haka hmm. na shekarar da ta wuce sun fi da shi dubu goma sha biyar ya ce amma a yanzu ya ta sama dubu hamsin Eh haka ne yanzu misali wanda ya siya ya ajiye lokacin da ya sa kila bai fi dubu biyar ba dubu bakwai to yanzu ko dubu ashirin ka sai da shi ba kai asara nan ne jihadin ya shigo ne eh, to nan ne jihadin ka ya shigo saboda haka kai kuma yanzu ka yi shi saboda kana neman ladan a wurin Allah ana sauwaka wa al'umma saboda su samu sauki sai kuma ka yi wasu da wannan aikin ka ce ni kuma gashi na karya shi kaga dole mutane za su fara siyan naka to kuma kaga sai naka ya kare kafin za su fara siyan bi kadan to kaga kai ma ka yi jihadi a gwargwadon naka a matsayin ka na gwargwadon talatin ka ko mawadaci gwargwadon naka to kaga inda kowa zai dinga yin haka to za a rage kaga wancan daga ba siya ba kaga dole zai shi ma zai dan sauko to kaga daga nan kai ma ka yi taimako gwargwadon iko Allah ya samu dace amin wannan tace assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce mace ce an yi sallah kamar a ce sallar azhar sai ya kasance ba ta yi sallar ba akan lokaci ba har sai da aka yi sallar la'asar sai da ta zo yin sallar la'asar da niyyar za ta hada la'asar ɗin da azhar sai kuma al'ada ya zo mata to malam idan dai wanka ya matsayin wannan azhar ɗin da bata yi ba kafin al'ada ta zo mata Allah ya tashe ku lafiya amin to na farko dai dole in miki nasiha a matsayin ki da yar uwa musulma na'am sallolin nan guda biyar da Allah ya wajabta mana kowace ya mata lokaci Allah ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta lallai sallah ta kasance wajiba kan mumini kuma Allah ya mata lokaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa lokuta da salloli guda biyar din hmm. to na farko da yakin yi sakaci da hakkin jinkirtar da azahar har sai da la'asar ta shiga wannan laifi ne babba tsakaninki da ubangiji saboda haka nasiyar da zan miki na farko ki ji tsoron Allah kada ki kara jinkirtar da wata kula zuwa wata sallah to yanzu idan kin gama tsarkinki kin yi wankanki zaki a zahar sannan sannan ki na asar saboda ya shigo a duk lokaci daya ana binki a zahar kuma ana binki la'asar amma wannan ya zama shi ne na ƙarshen ki kike kuskure ki ƙara irin wannan in ba ka ba ki laifin da a hakan kuma nan da kike zai iya sa Allah ya fi shi da ke jefa kyauta Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum salam na'am barka da ke magana na'am to muna jin ka tambayar ka a dakatawa har da yana kyautata wa mutane ne da sai wanda yake abin da suke yi da kan tana da dole ya fitar ko kuma a'a wanda sun yayi to malam zai amsa maka insha Allah Allah ya sa akan maka Allah kan tambaye zai yayi zakka ko ba yayi zakka ba <laughs> kuma ana bin shi kuma ya ji tsoron Allah dan zai iya zama dalilin halakarsa saboda irin su ne Allah yake magana akan su a cikin suratul tauba hmm. cewa za a yi musu lalas da wannan kuɗin da yake cikin zakka fa tukuma biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fa dhuqu ma kuntum tuknizun hmm. wal ladina yaknizuna dhahab wal fidda kenan wa'anda suke boye dukiyar su ba sa fitar da ita wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da shi wannan zakkan ai kuɗin nan ai ba dabarar ka bace Allah ne ya baka saboda haka hakkin dukiya ka fitar da shi daidai wa daidai yanda Allah ya ce in ba haka ba ko da ka yi kyauta ta da ba ka yi zakka ba kuma ana binka sannan kuma Allah yakan cire albarka a cikin dukiyarka mm. sannan kuma Allah yakan narkar da matsaloli a cikin gidanka a cikin dukiyarka a cikin kuma kasuwancinka sai ka samu kunci na rayuwa dalilin ba ka fitar da zakka saboda ka kuma ko da ka mutu ana binka wannan ta ce da Allah um, wankan jaraba ta yi sai ta manta ba ta wanke gashin kanta ba ba ta kuma tuna cewa ba ta wanke gashin kanta ba har sai bayan da ta yi sallah ya matsayin ta da kuma sallar ta eh, ya yi sallar kuma ya yi yanzu kawai abin da za ta yi lokacin da ta tuna hmm. sai ta wanke kanta kawai kuma ba tare da ta sake wankan ba kuma ba tare da ta sake ta ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi'a kalam rufi an ummati al-khata wal nisyan wa mastukrihu alayhi an daga wa al'ummata ta kafa hmm. akan abin da suke akan kuskure ko mantuwa ko abin da suke kan a kai kaga nassan hadisi kenan abin da suke kan mantuwa Allah ba zai kama ka da shi ba hmm. sannan kuma ga nassi na aya rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana da hmm. Allah ka kama mu da laifin da muke kan mantuwa ko kuskure saboda haka wannan mantuwa ce kike yi yana hawa kan kowa abinda kawai zaki ki wanke gashinki shi kenan ba za ki rama sallarki ba kuma ba za ki sake sabon wanka ba tana buƙatar yin niyyar wankan janaba lokacin da ta buƙata kawai wannan kan kawai ai ta kawai wannan wankewar kawai shi kenan wanke wanda muke ba to Allah ya saka alkhairi na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am an barka dai ke magana to muna jin da yarka amin amin da zai ga malam kamar misali na kasuwanci misali kamar a shago hmm. eh, sai na je na sami wani kaya haka mai sauki kamar ba ɗaya kamar yadda ake na zo to kuma akwai kujiyance kamar yadda yadda daidaiton farashin kaya kamar a misali a shagon da ake da kaya. Hmm. To shi saboda na sami da sauki ya zama dole sai na rage farashi ko ko ɗaya eh, a'a na yi laifi ko ko a'a ba damuwa ba ne na yi haka shi ne nake. Malam zai amsa maka kuma ka ga gani tun gobe. Na'am, ya ce amsa. Eh na farko hmm. a ah, a kungiyanci da aka yi ƙungiya, wato association nasu na kasuwanci cewa abu kaza dole kaza za ka siyar kuma da ka samu da arha ai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana son mutumin da idan ya samu kayan da ya siya da arha shi ma yakan siyar da arha saboda haka ba lallai bane kowa ya sani misali ne wannan ya shigo kasiyar mai da kaza ba laifi bane kai kuma wannan bai saba wa ka'idar kungiyar ku ba hmm. ko hmm. don ko da san tambaye ka me yasa ka sayar da a a wannan na sami shi da sauki shi sai ban matsa ba da na ga ya ce mun kaza na ce ya kawo kuɗi wancan kuma ban same shi da arha shi sai ma kuɗin shi kaza ne shikenan abu ne mai sauki kuma ba lalle bane sai ka zo kana gaya musu cewa kai ga kashi kaza kake siyarwa kai Allah ya san niyyarka kuma ya san manufarka saboda ka in ka yi haka ba laifi bane na'am za mu sake koma ga masu bugo waya na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ke magana na'am to bismillah duk da ya eh, murya tana rawa amma ci gaba ko za ta gyaru Eh, muna ci gaba na'am to malam zai amsa kada makallahu kana magana ne cikin hadisin abu daud na'am wanda imamu nasa'i ya fitar da shi haka imamu ibn maja hmm. ya rawaito shi imamu ahmad ya rawaito shi akan cewa idan tasafa sha'ban hmm. fala tasum idan watan sha'ban ya kai rabi kada ku azumci watan wannan hadisi gaskiya malaman hadisi sun yi cece ku ce a kansa hmm. imamul abadi a cikin munil ma'abud da ya zo kan gaban hadisin ya kawo zantattukan malamai da dama imamu ahmad ya yi inkarin wannan hadisi haka imamu ahmad imamu malik ma ya yi inkarin wannan hadisin bi ma'ana suna ganin cewa hadisin bai inganta ba cewa ya ci karo da wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Bukhari da Muslim suka rawaito hmm. la tasumu qabla ramadan bi siyami yawmin wala yawmayn illa sawmun kana yasumuhu ahadukum falyasumhu hmm. kada ku bukaci watan ramalana da ku tarbi watan ramalana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai azumin da ɗayanku ya saba yi litinin ko alhamis da fada kwana ɗaya kafin ramalana ko kwana biyu kafin ramalana to babu laifi ya yi shi to akan wannan wa'ansu malamai suna ganin cewa hadisin ya inganta a wajensu da idin turuk da suka jingina zuwa ga hadisin saboda haka suka ce ai ga na Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu sha'aban kullahu illa qalil hmm. hadisin imamu muslim kaga an musu rigi yawa manzo Allah yana azumtan wata sha'aban da baki 'yansa ban da kanka kan a ciki hmm. kenan wanda suke yin azumin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan in ya inganta kenan kuma yadda wa'ansu suka yi duk da ke imamu abadi yayi kokarin jama'a bainar hadisai Mm. cewa ba sa cin karo da juna mm. ke da kika saba yin misali ko kina ramuwa a kanki babu laifi za ki gaba da ramukan da ke kanki mm. za ki karasa wancan bai ci karo ba haka kurin ne mutum ya lizimci azumin kamar yadda ya ɗauko za ka ɗaukowa ɗaya biyu haka ajiye da shi ne sai ka ɗauka huta an samu ka tsallake su suka ce ayi abin da ya samu zalafi da haka wai don mutum ya ƙara samun kumari da kuzari na wata kafin ramadan sai malamai suke shafi a wannan magana ma bayi da kwata-kwata ah, asali da kama an cece da da wancan hadisu ai ga manzo Allah yana kaza da sauransu dai ke ya halatta zaki wanda ake ramu wato cikin shi azumi zai rama a wa'annan kwanaki kuma haka ma wanda ya saba yin azumi babu laifi zai ci gaba da yin azumin sa sai dai wanda bai saba ba ne kaga hadisin sai ya hau kansa don bai saba ba ya ce zai zo yi cuta ka ce ya dan da fita Allah ya saka alkhairi na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am da muke magana na'am barka da yawa ke magana alhamdulillah gaskiya mun duka ma tattaka Allah ya saka mu da alkhairi amin amin na da injiniya to injiniya muna tare da su. yawa ni tambayar da nake son nuna da shi ne kamar wannan hadisi da ya kan tsaron cewa ku daina ajiye hotuna a gidajen ku ko dan farin ku mm. da mala'ikun hama ba sa shiga na'am to shi ne nake son zuma da kuma yadda muka tsanci kan a wannan zamani yawanci kuɗaɗen mu ma duk hotuna ne a jikinsu ko mm. ka siyo wani mai shafa ko wani za ka duk hotuna ne to zan mu zama da su a babin da gura a yanayin zamanin nan ko ko in ga mutum ya ware ɗakin ajiyar su da ban shi da muke so ba da mun ƙaran bayani akan wannan wajen Allah ya ba lafiya amin insha Allah ba ka ji bayani a bakin malam Allah maka lafiya bismillah to shi kudi ai mai sauki ne a aljihu ake sawa kuma daman hadisin bayyanan hoton akili shine shine laifi tunda yana hana mala'ika shiga ɗakinka mala'ika jibrilu ya ki shiga ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a cikin ɗakin na na Aisha a kuma labulan ɗakin akwai hoto mala'ika jibrilu ya ki shiga sai da manzan Allah ya sa aka kece labulan aka sashi a fulo kaga kenan bayyanan sa shine laifi hmm. sauran ababen da akwai abin nan kai ya kamata kai wa kanta ka siya sabulu akwai abin da sai ka sashi a cikin leda kaga ya koyo Hmm. in kuma mai ne akwai zane na mutum a sura huwar ra'as maza Allah ce sai ka cire kan sai ka cire kan shi kenan sai ka bar gangan jikin Ba ga daman mutum ba kai ai ba mutum ba ne. saboda haka wannan shi ne gidi duk inda za ka yi kirkin tatsansa saboda kowa a cikin mai yana son mala'iku zai shiga gidansa Allah ya samu dace

insha Allah za ki zamu to amin Allah ya sa hajiya ya kallon hmm. eh, abinda suka faɗi gaskiya ne idan kana jir'un sabigan yughatti ila al-qadamain idan tufafin yana da yalwata kuma yana rufe har zuwa kafafuwa shikenan daman ai bayyanan hoton shine laifi sai a lokacin da suka bayyana shi kuma suna da laifi a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda haka sai su ba su dinga takatsantsan da irin wannan Allah ya sa mu dace assalamu wa rahmatullah na'am barka da ke magana na'am na'am akwai na'am na'am a na'am na'am na'am na'am ya samu da hmm. wannan yi ba hmm, wannan yi ba kuma baka yi wa Allah dabara hmm. saboda haka shi daman asalin zakka shi ne a gusarwa da mutane talauci da kuncin da suke ciki a rage musu raɗaɗi shi sa mazala ya gaya wa mu'azu dan jabal da ya tura shi a yaman sai ya ce tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim hmm. ana karban dukiyar ne daga mawadata a ba talakawa hmm. to kaga yanzu misali in buhu uku ya fitar ya kamata a ce ba mutane uku ne ba dan akwai wanda buhu ɗaya ba ba zai mai a gidansa ba saura wannan buhu guda uku ba ya zaɓi mutane biyar ba kowane mutum ɗaya ya bashi kaga in in daga shi sai matarsa sai ɗa ɗaya buhu ɗaya kaga a tilai zai ɗan rage mai wani talauci a gidansa amma me kaga mai mata uku hudu da yara talatin ashirin kaga buhu uku nan ma ba zai mai wata ba eh kawai za a ɗan shashafa ne sai kaga shi sai a dunkule a bashi in irin wannan ne daman sirrin da ke cikin zakka kenan wato a gusawar da mutane talauci da raɗin da suke ciki na damuwa da shi ne sirrin Allah ya saka da kai wa alaikum assalam wa rahmatullah muna jin ki ina ma malamai fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi amin ya rabu tambaya na ga madam akwai wani bawa Allah ne da ya rasu ana sauran kwana hudu da su sai

sai da eh, farko ne su da suka ɗauko abincin ke tuka su ne suka yi laifi saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim hmm. lokacin da Ja'far bin Abi Talib maza Allah ya tura shi yakin Mu'ta hmm. anan aka kashe shi ne ake kiran jaishul umara yakin da aka yi shugabanni ba shugaba guda hmm. maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u لآل jafar طعاما Sa'innahum innahum atahum ma yushghiluhum ku yi abinci ku kawo gidan jafar saboda abin da zai shagaltar da mutanen gidan ya zo musu shine mutuwan mai gidan dama a ka'ida makwabta aka ce sai abinci su kawo a gidan da ake rasuwa, ba mutane su zo su yi turko-turko a gida suna jiran abinci a jagirki ba wannan kuskure da kuma kuma kun yi kuskure da kuka basu. idan kuka nake abincin kuka sa a kwano kuka sa a cikin sto dukkan su idan suka ga cewa ba a kawo abinci ba wanda zai saki jiki ya fita wancan ba zai fita shi kenan sai haka makala na fahimce ka in an yi rasuwa gidan da aka yi rasuwan taruwan da aka yi in ba su dafa abinci sun ba da ba su laifi ba ba su laifi ba wace su ai wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa Allah ya ce wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal udwan saboda haka kaga irin wannan da matsala ko mutumin da ya zo gidan mawadata ne hmm. ya ci kaza ya ci shinkafa kaza hmm. hadu jus da ya sha ya ja girki sai ce Allah maimaita mana wala aka yace sai aka ta mutuwa ne sai ci fa Allah jikin rai kaga ya tafi kenan to kaga wace ka zo kai wannan ta wannan kuskure ne da yawa mutane suna yi ba daidai bane eh musulunci bai da shi ba wannan zaman makoki biyu ne ماذا الله صلى الله عليه وسلم جيبا صحابين مصيبة تابي أي مصيبة أتباع التابعين مصيبة سمراك وانا الآن أني مك شقو دي شي مك بيد شي الديني مالي دي بني ومالي فيني نعم السلام عليكم وعليكم السلام نعم من أقول يا وكي مغانا نعم من أقول يا وكي مغانا نعم من أقول يا وكي مغانا نعم من أقول يا وكي za ki ji yana da kyau ko ba shi da kyau a bakin malam kar makan babu ina ga ya mun amsa wannan tambaya akwai hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tasumu ya ce la ramadan bi siyami yawmin wala yawmayn kada ku tuji wata ramadana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu illa saumun kana yasumuhu ahadukum falyasumhu sai dai azumin da kayan ku ya saba yi shine litinin da alhamis kaga an saba sai ce babu laifi zaka ci gaba sun rafice da ke saba yin ah, litinin da alhamis babu laifi ki ci gaba wannan baki saba na'am eh. Allah ya saka da assalamu alaikum wa alaikun salamu wa rahmatullah na'am barka da ke magana to malam buhari muna tare ya kama haka na'am akwai wasu addu'o'i da ake yi na cikin watan kafin ya tsaya ko lokacin da ya tsaya to ba wai wata ba ramalana ba dukkan kowane wata a musulunci hmm. ka san matsalar da muke samu shine gafala eh, kowace wata daga cikin eh, watanni na musulunci eh, idan aka ga wata akan yi adda Allahumma ahillahu alaina bil amni wal hmm. iman ya Allah wannan watan ka tabbatar da shi a kanmu da aminci da kuma imani da kowane wata daga cikin watannin musulunci ake so ka dinga faɗin haka kuma hadis a wato addu'a yana nan a cikin hisan muslim insha Allah subhanahu wata'ala ta'ala idan ka buɗe shi za ka gani saboda ka ba wai sai wata ramalana ba dukkan watanni daga cikin watannin musulunci da zaran wata ya kama ake so ka yi addu'a to Allah ya sa

kuma su ma yan uwan nasa mala ibrahim na mala amfani musu to to na farko dai mutanen da suke kusa da kai su ne kamata ka fara ba su hmm. duk da akwai wancan haƙƙi na yan uwantaka amma suna nisa hauda wannan dukiya da ka same ta a nan kusa ka same ta inda wani abu na sharri zai same ka wa'annan da kusa ke su ne za su fara kewaye da kai kuma su za su taya kujaji da sauransu haka kuma in ma na alkhairi ne kafin yan uwanka na can nesa su samu su wa'annan su za su fara maka wato murna da wannan alkhairi saboda haka ana farawa ne da na kusa wanda suke tare da kai yan hmm. uwanka na nesa za ka taimaka musu gwargwadon taimako amma dai wa'annan su suka fi cancanta ka fara bada kai tun da suka fada daga cikin masaki kuma bukata a wa'ancin suna kusa ne ya ce to ka fara da su saboda kusan da kusancin ya haɗu biyu ga kusanci na jini sannan kuma ga kusanci na makwabta sannan kuma ga kusanci na musulunci eh. Allah Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. lafiya lawar ke magana tambayar ki na'am na'am na'am bayan kaman bayan wata uku ɗin ne jini yake dawo miki bayan wata uku in yi ke dawo miki to malam zai amsa miki insha Allah lambar wayan majalisun malamai na jiya shi malamin zai dawo insha Allah rana ya ce zai yi dauke musulunci zaka zai ba da lambar da kansa insha Allah ko kuma zai ba da izini a fada to mun gode aka baka lawa kai eh to wannan a jinin da ya dawo mata ba na jiki ba ne hmm. abinda za ta yi shi da daura ya ta tafi asibiti a duba me matsalar da ya sa jini yake dawo mata tun da ka'ida daman kwana arba'in ne jinin biki abin da wuce wannan za ta yi ibada ta ci gaba ta nemi magani to yanzu abin da za ki sai ki gauraya ki tafi asibiti ki gaya wa likita ga halin da kike ciki sai a bincika ya gani me dalilin da ya sa wannan jinin yake zuwa in za a baki magani ne sai a baki in kuma yana da tasiri da abincin da kike ci duk za a biki ne in kuma hailanki ne ma ya dawo tunda zai yi ya dawo na shayarwa kuma za ta iya yin haila da akwai yaro jinjiri babu matsala daga nan likita zai iya bincikowa ya gani sannan a gaya miki hukunci amma wannan baya hana ki sallah bayan hana ki duk ibada eh. Allah ya saka da alkhairi jama'a masu kallon mursarin mun kawo karshen wannan zama da mukli malamin namu na yau a sheikh doktor imam muhammad baba ahmad asudani malami a jami'ar jihar kaduna a tsibiriyar koyar da addinin musulunci wanda ya zauna da mu tsawon awa guda ya amsa tambayoyin mai kallo da saurare kuma kamar yadda wannan mai tambayar ta karshe ta yi magana a kan lambar malamin da muka yi majalisun malamai da shi jiya a tambayoyin da aka turo na ga texas suna da yawa cewa in tura lambarsa insha Allah babu matsala abin da shi malam ya bada umarni shine an kira a bada ya zuwa yanzu bai ce a fada a yi biya ba to kuma tun da lambar ta su ce umarnin da ya bada kamar da shi ya kamata ya amfani amma bai hana ba idan aka tambaya ko aka bugu a bada kuma muna ta bada da ya bugu muna ba shi lambar malam ba abin da za a hana ba ne ba mu san hikimarsa da ta sa shi ya hana ya ba da lambar amiriya ba a lokaci guda kuma tambayin da na faɗa bai hana ibada ba idan aka bugu sannan kuma insha Allah ta'ala muna sa an kuma ya tafi daidai ya dawo rana ya ce yau da sai musulunci lokacin da zamu roke shi da kansa ya faɗa ko in da izinin a faɗa a media idan hakan ya yiwu fatan za a yi mana afuwa kuma kada a ɗauka ba a so a bada ne abu ne nake muku insha Allah wanda ya kira za a bada nan kamar yadda shi ya buƙaci a yi haka Allah ta'ala ya sa mu dace kuma Allah ya kara mana lafiya muna ma Allah ta'ala godiya da Ibrahim mu wannan zama da shi malam na awa guda sannan muna godiya da shi malam da shi ma ya bar abin da yake ya zo don mu ya karanta da mu da kuma amsa mana tambayoyin abubuwan da suka shige mana duhu a cikin al'amarin addininmu na musulunci Allah ta'ala ya saka da alkhairi ya kuma saka a mizani kuma muna godiya ga abokan aiki da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri ah, irin su umar injiniya da kuma usman ibrahim har ya haɗa mu da ku ɓangaren talabijin kai tsaye sai kuma saminu jibrin wanda ya haɗa mu da ku ɓangaren rediyo shi ma kai tsaye ah, sai malam muktar da yakan tura muku wannan shiri shi ma ta hanyar whatsapp ah, ta lambar sa da aka sani wacce babu kasar sai an sake mai duk a su da kuma jami'in shirin abdul malik Baba Ahmad ni da na jagoranci shirin na kuma gabatar a gargashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo Abdulrahman Bashir Adam yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.